درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين زينة الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مسيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض رابعا كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه جرا فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا هذه الصورة. هذه آدم كده. وإذا كنت فيهم فأمرت لهم فلا فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا بدلوا فليقوموا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم فليسلوا معك وليأخذوا فليسلوا معك وليأخذوا حفرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تَذْكُرُونَ أَنْ أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا تُنَاحَ عليكم إن كان بكم أذى مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا رأيتم الصلاة تذكروا الله قياما وقعودا وعلى ذنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المسلمين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تحسنوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وجعلن من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين قبيلا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده أخرجه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين من أبي اللهم صل على محمد النبي وأزواج الأمة المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم يوم في الله muna na da kashe ya da yawa yau muna sha hudu da wata ramadan alif dubu ɗaya da ne hudu arba'in da kuma yin mazan allah sallallahu alaihi wa sallam sha biyar da watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu allah ba mu dukkan zama a majalisun mulakar karatun tafsirin alkur'ani Wanda shine zama na goma a wannan wata mai albarka a wannan masallaci na abu huraira abdurrahman ibn sakhar ad-dawsi radiyallahu ta'ala anhu wannan garin katsina muna aya ta ɗari da biyar muka ce magana da yake har zuwa ta ɗari ɗaya da goma sha uku Allah ran mai ba kuma daga farakon da muka fara karanta wa ne kan cikin kamalin filin na su ina har zuwa inda muka cike a wannan cikin majalisai da muka guda tara yau ne na goma sun sha Allah ta'ala jiya mun fara karanta wata kissa wacce ita ce dalilin sa kawo wannan ayoyi guda takwas daga aya ta ɗari da biyar zuwa ta ɗari da goma sha uku iskar kamar yadda muka faɗa jiya wani irin kwarjini da kyau da nagarta ta jinin musulunci ta bayyana ta tabbata a ciki domin wani abu ne wanda in ba al'ur'anin ba in ba Allah subhanahu wa ta'ala da irin tarbiyyar da yake so babu da wannan addini sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu a bayan su to da ba haka za a yi ba da labarin zai sha gangan da yawa amma kiskar ita ce akwai wasu cikin mutanen majina sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tarihin Nu'man da bakwai sarifa suna da makami kowane gida a gama kamar da ake ajiyewa gida zamanin mazaje zamanin manya aka kowane gida akwai kukan jirgin da ake cewa akalla wanda in wani mara kunya wani tsagera wani mara hankali ya kuskure ya tare ka kafin wani ya faɗa kafin wani ya ji sai an ji kai ma ka da gudun mafi fitina in ya so daga baya a zuwa a taimaka maka amma ba za a same ka tubus musu ba musu na wata gyada sun ajiye makamansu sun ajiye kayan abincin su na musamman sa da wadata kayan abincin kawowa aiki a wani irin gari jiya na ce ban gane wani tatsa ba akwai wani irin gari na musamman gari na kamar wata alkama ta musamman na ake daga ƙasar siriya sha har yanzu kusan ikon allah har yanzu akwai wata gurasa da ake yi ta musamman laraba sun santa daga shan take ko kuma har yanzu sirrin ta ko kuma alkama ta shan ta siriya alkama kyau fara akwai s masri wanda ya san ga laraba akwai gurasa ta masarawa za a gantar haka wani kamar hatsa hatsi kamar da ake ce kamar ake ce an yi ta da tsaki ko da dusa a ciki aka kuma wannan suka ce masa es turi ko lubnani duk sham ne wannan za a gan shi fari ɗan haka mai kyau mai ban sha'awa irin wannan abincin suka yi aka kawo madina suka siya abin da alawar musu na ganima da aka samu suka adana abinsu a wani waje lungu a gidansu sun da sai da wata rana an zo an fasa wannan wajen an sauro musu gida an fasa wannan wajen an ɗauke kayan abincin nan da makaman nan a haɗe suke aka ɗauke su sai kuma sai suka dinga bin sawun abin sai ga abin yana ɗan zuba shi garin sai aga ya tike a gidan banu ubairi sunansu sunan mai gidan ubairi yana da 'ya'ya an ce tsohon masu nan ɗan ko a ce bushayar da mubashir da basha haka dai set ne na yara matasa a gidan mazaje su sai su ya biya musu cewa lallai wannan gidan su suke sata dama shi ɗaya shi za a ce su ko kuma wasancin shi ne bushayar dama mutumin mara kirki ne ana ma domin tsewa munafiki ne ana da imani da mazan Allah ta wasu har ciki ba a dai zahiri na imani amma ta da wata gunar wannan yusuf sai an ce mawaƙi ne sai ya rera wata ya ci mutuncin mutane ya dinga da ta a gari in an tambaye sai ce a bala rama kawai ne a gari ka za a yi ta to wannan mutumin shi aka fi tuhuma sai suka da suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita rasulullahi la'alla da alama sun musu magana sun yi dinayi na wata gina farko kenan ko ka dafa mana abin mu kuwa mu tun kafin a zikan wannan bai amfani ba idan ta wala maza a sama labari cewa ina tuhumar 'yan gidan wani sun ɗaukar musu kaya kaza da kaza Allah su mai ce ya ka kuzo zo mutane musulmi za a yi musu nagarta ka tuhumi da sata amma za mu bincika annabi ya kira wasu sai suka ce abin sama da zartar ba suka je suka ƙara yin mitin sun fahimci a ɗan ƙwanna su ne ya ɗauka ‘yan gida amma sai suka haɗa bakinsu suka wajen maza su suka wasa ma complain ya za a yi kamar mu wani ya tuhume mu da sata ya rasu lallai a ɗauki mataki a wanke mu daga wannan mummunan mummunan tuhuma da ake ma a wata wayar ma an ce a tsakankani sai suka ce wani bawan Allah ne wani su kusa ko su hain cikin sahabbai shi ma aka ji aka turbe sai ce a'a ya tada hankalin sosai suka ce ya haƙuri ba a kuma da wannan abu ƙarshe sai suka ɗauki sunancin mutanen ba suka sata ɗan wasu ya sata sai suka ɗauki wannan abu suka ba shi gidan wani bai huje suka kai gidan wani bai huje suka ajiye suka ƙara ta sai ce maza sallama a ɗaya sulala abin nan mun ji duriyar labaransa a gidan wani da ya hude saboda haka a ji a tuhumi shi kuma su zai ibn sami a ji gidan zai da tambaya a bincika to a wannan kokin maza sallama sai ya karkata da yawa saboda su yahudawa matuta ne mayaudara ne kuma makiya ne ga manzan Allah sallama da musulmi ga hada a tarihi ba maki ماذا لا فلا تجد أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا lallai za ka samu wanda fi kowa gaba da muminai a tarihi har zuwa yau kuma har ta alkiyama babu irin bai hude sai kuma mushrikai nasara Allah ya ce suna da tangal mugalli sa dan kafa kafa kirista amma in suka hada kai da bai hude shike sun zama yanzu bai hude da bana za ka yi da abu da bal ba na zare karkashin bai hude ma yake neman abubuwa gina ko amerika sai da ke zuwa gaba su suke na gaske amma ko amerika ya yahudawa da suke juya su kowa ya san yahudawa da suke amerika wanda su kuma makwarkwatar kan sana israel tana sai isra'ila a can komai da kuma yake gudana mahallu shahi sai maza su ma ya karkata ga wannan magana cewa ga yahudi ne yawan na cikin sai Allah subhanahu wa ta'ala yau kuma annabi har yi magana da su wannan family din sun aka wasata sai musu fada sai ko su haka an ce ma ya fada a gaban jama'a wasu wayan haka su nuna annabi ya fada a gaban mutane cewa bai kamata ku dinga su suna ku ba tunda dai yanzu gashi an yi tuhuma kuma an gane cewa bai hudu ne wannan aiki hudu ba shi da bakin magana sau dama akwai tsatsama tsakanin da musulmi gaba daya ba bai wuce ya kare kansa ba sai ga wahayi da sama sammai guda bakwai Allah wa ya sako da aya ya wanke ga yahudi shi Allah yana ganin komai kuma san komai kuma Allah ba so wani ya kyale wani ba duk bayan zane ne in dai baka kirki ba to kai ba nasa bane ba in dai kirki kuma shi ne Allah zai fifita ka akan wannan ka shi ne Allah wa ya sako da wannan aya Allah ubangiji yake cewa inna anzalna kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah lalle mun sauko maka littafi ne fa dan kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka ya Muhammad ya Rasulullah saboda ka mun maka wahayi ne mun ga da littafi da gaskiya dan ai hukunci na gaskiya wala ta kullu kha'imin khafima kar ka zamanto mai yaki ko mai bada kariya ga wanda suke mahaifinta wannan zaman Allah ya yanke hukunci ma'aikata ne hain ji suke suka yi sata kuma suka raka a wani kaga hawa dukiya kuma suka batar da manzala salama ba su nuna masa gaskiya ba da ba don Allah ya kare ba da wata ila an ji an kama ba yahudan da kuma za a zo a zubar amma ba a kai ga haka ba a kai ga haka ba ana magana ba karkare magana ba Allah suka da wannan ayar yake gaya mu za su lama wanda ku tauta mustaghfirullah in mu gafara Allah saboda fadan da ta baka tada ruwa mafi ya karfi annabi bai faɗi maganar a cikin al'umma amma dai shi da katada wanda shi ne ɗan wanda aka wasata ɗan ɗan uwansa difa sau da haka annabi ya masa faɗa har ya ji ba da sai na ji ina ma dai a ce ni cewa aka mika dukiya ta maimakon a gaya mun wannan maganar akan neman dan abu matai dan kankani ni neman dan abu da ke neman dan kankani to da ta kan ba dukiya ta da fi mun sauki a kan yadda annabi ya bata ransa ya gaya mun magana mara ta ya ga gaya wa kawun nan shi ne Allah ta to kan nemi Allah domin an shiga gonar kasada da dokar take inna Allah kana rasulur rahima wala tujadilu alladhina khairu anfusahum karka dinga jayayya akan waɗanda suka haɗin cikin su har zuwa ina lafi cewa umar yin sabi isman ila masu wa na nafsihi ila kawai isman mubina har zuwa faɗin Allah ta'ala wa la fudu Allah ya alaka wa rahmatuhu la hamma ta yabu minhu an yudullu wa yudullu ila Allah ta'ala wa ba'du yuraka min shay ai zuwa ka safu mun fihi asran azima ayin karshe diga hadu ta ida da ah, sha'u lokacin wannan ayatu ta za a sulama wannan ayoyin rikin ayoyin suka tuka mazala sulama sai ya sa aka ɗauko makamin aka mai da wani shi a ta da yake cewa da na ɗauka na kaiwa kawuna lokacin ya makance kowane kuka bai gani ko kuma na da dindimi bai gani da dare ya ce wa kuntu a ra islamahu majakulan ni na dauka musulunci kan Allah ya na gaske bane ba a ta da yake cewa na dauka nan abin da yake na musulunci dan mu yake yi ma'ana kamar munafiki ta kan mafiyan ta kara munafiki mutane sun zo annabi sallallahu ya zo madina suna kan al'adunsu da sharafunsu da al'adunsu da komai wasu tsora ta dan a ba su sarauta wasu ma sarakunan ne kurin da ya ba su rawani ne kuma sai ga babban sarki ya zo sai ta bare musu sai suka kullaci wannan abu ba ka jin daɗin manzan su saboda girman su ya sauka ba a ganin girman kowa sai girman mu zan Allah sallallahu alaihi wannan sai sa in sun mabarin ce ba sa annabi za a wulakanta su ƴaƴansu suna musulunci matan suna musulunci yayyan suna musulunci sannan suna ya za su ya kamar su wasu sun su kada su sami yawar sai suka rufe gidan su suka ce su ma amanna su ma sun yi imani da Allah amma an ku koma gefe kuma sai ci gaba da tafi to shi kasa da yake na dauka kawuna ko babba rake rifa musulun sa ta gina ba da shugaban mata kura falon ma su rubi sila da na dawo na su gaba da aka sace masa qala ya bula akhihi fi sabilillah sai ka ga dana ka je ka kai wa manzon Allah sallama ya zama sadaka saboda Allah ba na buƙatar wannan kaya a ba wa mutane shi amfani shi a jihadi kuma da Allah fa arabtu anna islam da da sahiha in sai na gane shi musulunci sa musulunci ne sahihi da tace da gaske ke musulunci kada shi a gida ya koyo shi bai fita ga kofa da shi kuma baya gani da sauransu su sai ke dauka cewa musulunci ma yayi da kuran dan daga gidan mutane amma da yi wannan sadaka dan kaya ne a kima kuma sai ga ya rubu da su saboda Allah kama wuta shi ko wannan mutumin bushayar ko turma da jika akan waya za ka saukar da aya da wannan ayoyin sai ya gudu ya koma garin mushrikai ya koma maka idan majina ne amma tunda shirka ta yi kwai ta yi ta yi cewa ta yanke saka su ko ta yi ko ta da ta a mata sai ya koma maka wata ruwaya aka ce sai ya sauka wajen wata karuwa karuwa mai tuta karuwa a za a jahiliya fito take sa ana gani an samun gidan karuwar ta su gidanta na da yara magajiya yake da yara da sauran yana sauka gidanta da musulmi suka ji labari sai a hassan gina sabi sai ya buga wasu haƙoƙi na habaici ya aika musu ita wannan karuwar aka ci mutuncin a cikin waƙar shi ma bushiyar da so tsoma aka ta mutunta a cikin waƙar to ita wannan karuwar aka yi zaro kayan wannan mutumin shi wannan bakon nata ita kayan sa ta watsa masa kofi gida ita da ta zama da kuma ba sai sharri ta sa na shiga bakin mawaka ina zama zama na lamin lafiya hassan ne mata waka waka ma makami kamar yanzu shi ne harkar midiya ta da an ake waka guda daya duk kasan maka da madina da da sai an jita kuma za su haddade da su kamar mai zata sai an tara a kasuwa wani zai hau kan duro idan ya yi wannan wata ko ta yabo ce ko ta zagi ce kuma lafi a lau ba abin da za a nan har ma in ta yawan daji da ya kuɗi ya bashi to irin wannan da ji kunya da ji zagi ta wasu marta tana zama zama da lafiya an zo an jaza mata abincin mawaka ta kore shi a wata ruwaya sanar da suke saboda tafasir ba ne mai ta aure ba saboda tafasir ɗan zamani aliyu sabuni cewa ya yi da ya koma makaɗin wataƙila bayan wanda kawar ta kore shi ne ya je wani gida zai yi sata ana mai hali bai barin hadarsa barawa za a barin sata aka shigo inda samu sata ba a zai zai barin tsuntuwa da wasa idan mutum in barawa bai sata mutu amma za a rena tsuntuwa to da ya je garin maka sai je wani gidan mutane gidan wasu mutane yana ta ainihin haƙar mabangon suna ta yi musu haƙa a asirke. yana so ya samu ya shiga gida aiko ba a yi aune ba sai bangon ya faɗo masa gaba ɗaya a nan ya mutu a a nan ya mutu ƙarshensa ya kare a zanne Allah ya shi sau da haka munafiki ne amma yana da yan uwa musulmi suka haɗa kai suka ba shi kariya suka kuma tattara kansu akan ajefa abin akan bai hudu saboda yahudawa suna cikin yanayi mara daɗi da musulmi komai suka yi ba za a yi kari ba su amma Allah subhanahu wataala bai yadda ba ta wannan abin ya saukar da bayani ayoyin nan sun tsarkake wanda yake ko sun wanke mutumin da bai laifi ba amma ba wanke ce dai abin dubawa ba duk da yake wanke mai laifi babban abin amma matsalar da ta damu alkur'ani ta damu musulunci ta sa Allah lafi wadannan wannan ayoyi shine a tsarkake zamantakewa ta musulunci a tsarkake al'umman musulmi a yi musu maganin wannan raunin na ɗan adam wannan jahiliyar da take a zuciyar ɗan adam ta san kai da san ɗan uwa da san dangi musulunci bai yi da wannan ba Allah yana so mu fita daga wannan yanayin yana so mu gina rayuwar rayuwarmu a kan tubala a kan foundation masu ƙarfi wanda yake babu zancen son zuciya ba san kai ba duba 'yan garantaka 'yan garinmu ko 'yan ƙasanmu ko 'yan ƙungiyarmu ko 'yan fatinmu Allah na so ne mu gina rayuwarmu a kan tsaye adalci a kan rabuwa da sha'auce-sha'auce akwai abubuwa da yawa da za su sa musulunci ko Allah subhanahu wata alama da kansa ya zamanto ya ƙare wannan tuhuma da aka yi yahudi ba a warware ta ba kai abubuwa da yawa babban abin dai ne yanda yahudawa ɗin suke wato ainihin ba wata dama da za su bari in ne suka same ta sai su cuci musulunci da musulmi ko man zala salama ba sai sun aikata amma duk da haka Allah ya zaura nan sannan kalli gidan da abin mutane su gidan Madina su a Madina su ne almadina awon na nasaru suka karbi manzan Allah wa salama suka rungume shi suka ba shi mafaka suka ba shi masauki lokacin da ‘yan jininsa ‘yan dangis ‘yan ƙabilar suka kishi. a ɗaya da cikin manya-manyan gidajen garin aka yi wannan laifin amma Allah bai ce to don kada su fishi don kasu su fusata da su suna masu masaukin manzan Allah da suka za Allah bai bari a haka me yasa haka saboda Allah yana so a gina al'umma a kan tsafta a gina al'umma a kan adalci sannan har ila yau inda Allah ya karbi wani abu subhanahu wataala cewa yanzu in yahuda suka da labarin sun samu abin fada sun samu bakin magana za su dinga goga mana magana mu musulmi za su dinga gaya mana baka a ce kudin nan a ce dama mutunta ne mayaudara ne ustazan ƙarya ma addinin na kuma na ƙarya ne kun je kaza kun je kaza gashi nan ma alƙur'anin na ku ya ce wani asirin ku Allah ya duk wannan abin Allah da kalle shi Allah ya kalli gaskiya kawai sai an yi ta me yasa saboda addinin musulunci addini ne na girma addini ne na dattawa kuma addini da yake so ya jagorantar da al'ummarsa a bayan ƙasa da wada kuma ba za a jagoranci mutane a bisa ƙarya ba jama'a ba zai yi ba ƙarya ta gina ba da shiga ba ƙarya fure take ba ta yaya za ta fito maka da kyau amma ba ta baka wani amfanin da zai tsore ba babu wannan. wannan abin Allah ke fi tabbatar mana a tattara duk wani abin da yake na jahiliya na san kai wasu ma'aune-ma'aune irin na a ce wayo inda an yi wayo ana da dabara za a iya wanke wannan abu ba da kowa ji ba za a iya warware wannan matsalar ba tare da an tona wa wani musulmi ko gidan wani musulmi a tiri ba ba tare da an ƙarfafa wani ga yahude ba in ana so a yarkar siyasa siyasa fati mu ne masu wayewa mu ne masu dabara mu ne masu bakin magana in an so za a yi amfani da wannan abu da wata kwarewa wannan allah ubangiji yana da hanya ɗari da zai sa a haka amma allah yadda ya tsara rayuwa shine gaskiya ita ce na mafita a gina al'umma akan gaskiya da adalci ko da matsayinta ne in dai yana da gaskiya ba su gaskiya ko da ɗan cikinta ne in yi abin da ba daidai ba a masa fada ja hankalinsa tsora a akan ainihin hanyar da ya kamata in ka kalli ɗaya duniya sauran al'ummu da abin da ke tsakankanin wani adana musulunci ga san an tafi kama an da su sama ƙololuwar ɗaukaka da kima da daraja da duk wanda ba haka ba daga sama za ka kalli za ka shi za ka guntantaka za ka gaggajiyawa za ka ji ɗoyi da wari a cikin duwar abin da yake ba haka ba abin da suke cewa su adalci irin na duniya akwai wata kotun kotun mai kotun duniya ba su da aiki sai karya ba su da aiki yanzu muke nufi a yanzu kotun duniya ɗin da za su nufi yadda ya a kan ƙasashe ko a kan shugabanni ko a kan kaza duk ƙarya ce ba wani abu illa yahudanci in ka da alaƙa ƙwara da su jikin in kai yaron suna na gaske ko ba su gama aiki da kai ba za su wanke ka har da ƙoshi da kai su gama da kai wazar watsar da ke yanke maka hukunci ana ka ko ko'ina da ƙazarka ba za ka zo ta kasa ba sai an ga ta fice mutane nan na koko sannan magani saddam hussein allah ya masa rahama saddam hussein lokacin da ya burin ɗasa ya gajar kowa na su larabawa yana da iyayen gida sun turawa suka ba shi girin layi ya kama kuwait dama sun suka samu dama saboda ya yi ƙarfi da yawa ana so a karya shi suka ba shi girin layi ya kama kuwait 1990 ne ko 1991 aka dinga balahira aka dinga balahira aka dinga balahira sai da aka balla shi aka yi raga-raga da ƙasar har yau ba iran fi ciwon zai a shekara na wajen ƙasar talatin ake nema ko babu ƙasa ba kwanciyar hankali ga siriya na duk inda suka ga dama haka suke wannan ga yemen nan haka suke wa mutane da haka amma da maka su suna can sama suna adalci a lokacin guda da ake wannan da ya yahuda suka sai su ba babbaka ta fi suke dama suke yi su kashe su duge su ɗaure su kora su cinye su dugi masar su dugi siriya su dugi kowa ba da za da ba don allah ubangiji da ikonsa ba ya sanya sababin mutanen filistin suna da tsagaggiyar zuciya sun mai da kansu su ne ainihin makarai na al'ummar musulmi da ba mu da sun yaji da ba a ba su kasu je har ƙasar saudiya har madina har haiba haka ne tsarin ga na ikon allah ne kawai ba dai mu ƙoƙarin mu bane allah ya tsigar da zuciyar mutanen filistin suka zaune a wajen ana ta ana ta cinye su ana ta wahal da su a yi wutar da su amma suna zaune suna wa musulmi gaji amma ƙarya suke da abin da suke fadin suna adalci kuma cikin daga kalla inda ake yaƙi ake a duniya in dai kaga zalunci to turawa ne suka sa yanzu abin da ake yi wallahi turawa amma kullum suka baki suke suna masu adalci suna da malukar farkin duniya suna da kotun daidaitawa kotun sulhun duk duniya amma za a abin kirki sai a ce a hau fito amerika ta hau rasha ta hau baye ta hau shi ke nan ba za a yi wani abin kirki uwa yake da makaman tsare dangi a duniya su kadai ne wanda ko ba su suke da shi suna ga musulmi kullum cikin dakon sa ake ana nuna musu sanyatsa ana Allah Allah a samu dama a ragargar da su musulunci sai ba kita yana take da cikin kalashen musulmi take da su maka shi ne ana ana suna cikin wani take ne wahala abin yanayi kwanan nan bawan Allah prime minister su ban san dogon tarihinsa ba amma dai an zo ta gaba da suka ga yayan musu wurin kai cikin an awawa cikin an kwanaki ba shi nan sun sa an masa dawai an sauke shi da kan kamun nasa ta su karisa kuma ka san sake sun fiƙe take da makamun tsare da suka kan da kada yi da haka Allah Allah suke da samu dama su maganin ta Allah Allah suke kullum sa haɗa tafa da Indiya dama sun su tafa ɗaya da aka raba wannan ƙetar da wannan muguntar Allah ba zuri zai baka sha'awa ban kafin shi mutanen tarihin abin da suke wa musulmi a mulkin mallaka kare ba zai ci ba kwanaki da suka tsosa da musulmi faransa ta yi wannan ai malaman tarihi sun fito da tarihin sai dan uwan dokta sa'id ahmad khalifa a lokacin jinyar talakta shi ya bayar da bangaren tarihi abin da ya faɗa na a nan a nan a nan abin da ya faɗa na zalincin faransa kamar mafarki wallahi ba za ka iya yadda ba inda ba dan wanda ya gama kafin ta abu zai magana ma karya ba ko kuma ku duba littafi ya gamu da shi kan kaga wannan ba. ba ma rike ba amma dai lakka sai an yi ta kuma mutum zai iya ji ko ya karanta bar mu kuma ayoyi Allah na cewa inna anzalna ilayka kitaba bil haqqi tahkuma bainan nasi bima araka Allah ya Muhammad ya Rasulullah lallai mun saukar maka da littafi da gaskiya don sau hukunci tsakanin mutane da abin da Allah wasan ya nuna maka wala da kullu ka'ini na fasima kada ka dinga kusuma ka kare wanda ka san cewa ba ta gaskiya ko dai wanda yake da'awar abin da mana na zuwa da ce na sani ko kuma abin da yake haƙƙi ne a wuyansa ya ce babu wannan haƙƙin a kansa yana sane ko kuma da hukunto yake fada shi babu ruwanka babu ruwanka da shi wannan aya in ta aje na cewa kana nuna haramcin shiga hukuma ba da gaskiya ba ko kuma ka zama lauya na mutumin da kake da tabbas ko da zaton cewa wato ainihin ba shi da gaskiya a cikin kesinsa lauyoyi ana magana da wannan aure wannan aure gaba ɗaya suna magana akan aikin lauyanci ko kuma alkali alkalin da yake ya ban cewa mutum yana kan rashin gaskiya amma kuma idan kokarin su ya ba shi gaskiya malam ya ce in ka kalce ɗan ɓangaren tunda an hana yin lauyanci a bisa ƙarya kenan ya halatta a yi lauyanci a ba wa mutum kariya a shari'a inda an san yana da gaskiya sai makama a taimaka masa a isar da saƙonsa ina a yakin lauya kenan shi mai ya gaya wa lauya abin da ya faru shi kuma zai tsaya a gaban shari'a gaban alkali a kotu ya yi bayanin kyasinsa kuma ya taimaka masa ta yi za a masa adalci a cikin dokoki a tsamo gaskiyarsa in ma laifin ne a tsaye da shi daidai laifinsa kar a ɗora masa laifin da ba nasa wannan shi ne aikin lauya wannan aya tana nunawa bil mafahum bil mafhum cewa ya halatta a yi wannan abu amma a cikin wannan aya da Allah ban yi sauka za a ji wani tsakanin yanayi na fusata da aya ta sauka da kuma kishi akan adalci cewa Allah kuma na cewa manzon sallallahu Salama tunatar da annabi mun fasaro maka da littafi ne da gaskiya don ka yi adalci da tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka kajin da magana shi fuda ce ta ka ce kada ka zamanto mai jayayya da ba da kariya ga masu hukuma a da masa'in ya ke na wannan abin lallai an yi wani abu kenan sai ma Allah ya fito min wasta firin la to kamar ne mu gafara Allah ya Rasulullah, masoyin Allah amma Allah ubangiji yana tuna masa cewa kai fa aikinka shi ne hukunci tsakanin mutane da abin da yake ya bayyana a gare ka na gaskiya Sau da haka ka kare mutane na baka da tabbacin gaskiyar su ko rashin gaskiyarsu sun ba ku kusanci zuwa ga ha'inci Allah ma ya musu hujja din su ha'ina amma shi wajen annabi ai bai tabbatar ba bai sani ba amma duk da haka Allah ubangiji ya rufo shi da wa'annan maganganu hadda cewa istaghfirillah ka nemi gafara Allah daga abin da ka aikata in ka aikata abin da ke ba daidai ba inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah yana gafarta zunubi mai girma wanda ne gafarta sa ya tuba zuwa gare shi kuma zuwa gare shi kuma Allah ubangiji mai rahama ne da dukkanin sa sannan Allah ubangiji ya ƙara wani umarni wala tujadi anan ladina yahsanuna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana kowanin azima karka jayayya ka kare waɗanda suke yin ikhtiyan ya kanuna ikhtiyan shine zalunci ha'inci zambakin aminci to ka kuskura ka dinga jayayya a wannan ana maganar wanda ya yi laifi kuma hukuma ta kama shi haddi ko ta aziri to bai kamata ya zamanto ana kokarin a kare shi ba a ce ba shi ba ko kuma kafin hukumar hukuma kafin ta hau a kare shi kuma hukumar ta hau a kokarin a yi waimin wai ba ake cewa a yafi a goge laifin duka a cikin jaji karka kasance mai ba da kariya a waɗanda suke ha'intar kansu sun yi laifi kuma a sai an wanke su ko a ce ba su laifin ba aikin nauyi ake na da zo ya kore faruwar abu da shi kuma ya faru ko kuma a ya faru shi kuma ko shi lauyan ko alkali dinga ainihin kwana-kwana sai sun lauyo na soshin dokar don a su ainihin ragar da wannan gudu za ya fita inna Allah domin kuwa Allah baya san man kana hawanan asimin mutumin da yake mai yawan ha'inci mai yawan laifi me ma Allah baya son sa Allah yana kin sa Allah yana kin sa shi yasa babu ruwan kare shi kada ku kura da kare shi duk wanda yake ya saba wa Allah yawa Allah ainihin taka haye ya taka dokar Allah ku kura kare shi su wannan mutanen sun ha'inci mutane ne a zahiri amma a hakika da Allah yahtanuna anfusahum kan suka ha'inta kan suka ha'inta ta wata fuska domin kuwa tafiya ce ta al'umman musulmi tafiya ta gaskiya tafiya ta tsari tafiya ta adalci suka wuce su burma wannan tsarin su huda shi su lalata shi da gargaza shi idan ya je ya dawo bakarin zai akan wa akan su da sauran al'umma su abin da duk ka'incin da ake yi kai ba kai ba amma ka kawo da kai an yi ko ka taimaka ka yi supportive ko ka ba da kariya ko ka yi shiru sai ka dinga jin ta ai kai kana kokari ai kai kana kaza ai wani saboda dan kwana ne ai saboda dana ne ai kaza to karshe wallahi bala'i ne babu ina aya ne da Allah cewa abinda ba zai za a kan suke kade ba wata ku fiye dan ya shiga da jina zalama musu haka ku kiyaye ku fitinar da in ta dawo ba ta tsaya kan asalaman kawai ba sai ta shafi kowa ba ku kusan Najeriya yau akwai mutanen kirki a Najeriya ba ruwan ba sa ha'inci ba sa shi amma dai wataƙila akwai abin da su bayar na ƙafa daga wannan abin ya kware ko ya rabu amma ba shi ba shi yasa abin ya dawo kan kowa yake faruwa to shi Allah yake cewa wannan mutanen sun ha'inci kansu domin ko sun ha'inci tsarin gudanarwa al'umma ne wanda idan bala'in ya juyo zai juyo kansu ne gaba ɗaya amana sai Allah ya ba su kuma aka ci amana saboda in sakamakon cin amana ya faɗo kowa da kowa zai zo kowa da kowa zai faɗa cikinsa kuma Allah ubangiji yana kyaman mutane masu irin wannan abu Allah ba ya san su to shi yasa uba bin Allah ne faru da ita kowa da kowa sai ya tafi shi inna Allah la yuhibbu man kana khawwan atima Allah ba ya san wanda yake mai yawan ha'inci mai yawan sabo kaga ko idan Allah ba ya san mutane ta shiga wannan lalaci wannan hukuma ce mai zaman kanta Allah ta yastaquna min an-nas wa la yastaquna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min al-qawl suna ƙoƙarin ɓoyewa mutane nan Allah yana ba da hotonsu ne lokacin da suka je suna mitin suna tattaunawa suna makircin da za su je su wa annabi su wanke don wanda 'yan gida ya sakuna minan nasi suna ƙoƙarin ɓoyewa mutane hayancin da suke da kukuran da suke da cutar da suke wala yastakhuna min Allah amma sun manta da Allah shi ba ta koyar masa dan ba iya ba to in ku sanar da koyar wa Allah ba me ya amfani ku koyar mutane mutane da ba za su yi muku komai ba shi kuma wanda za ku iya koyar masa bai kuma shine komai ke hannunsa me ya amfani wannan shine wala yastakhuna min Allah amma ba ta koyewa Allah wa huwa ma'ahum idu bai su da malaka min kawai sa ji yake cewa wannan ya ba mu saboda raunin imanin ya tawayar yaƙinin ba su su gangar cewa da Allah suna jin tsoron mutane sama tsoron su ga Allah subhanahu wataala sai suke bin kowace hanya da halal da haram ita daidai da bata daidai ba suna kokari sai sun kare kansu daga kunyata a duniya alhali sun yi wa Allah fito na fito sun yi wa Allah fito na fito iz yubayyituna ma la yarda min qawl lokacin da suke da daddare suke ɓoye abinda da Allah bai yarda daga magana sai ya za yi kaza za an kashe wuta an shiga ɗaki an kulle su kware kada matan ko yaransu ko barorin su suna ta tattaunawa yadda za a yi suka ce to ai ga wannan bai huda ai shi tun da muke mu ne ai ai kaza mutane za su tsira idan mutane amma Allah ba kuna munafunci Allah wa gode na jin ku yana gano saboda haka nan Allah yana fito da su a sura ta ban tausayi ma sun yi karan ban tausayi sun yi karan ban tausayi abin kunya ta fata a gare su suna nan za ka kokarin a boye an lullube koba an sa labule an to amma kuma abu da suke a tsirara suke zikitar gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma abin ban takaicin shi ne mutane suke koyewa da game da faɗa ba abin da su yi musu shi ko Allah wanda cuta da amfani komai da komai na hannunsa shi kuma yana kallon su wa huwa ma'ahu yana tare da su yana tare da su da iliminsa ba ta wannan mashiga ce da su ita Allah yana ko'ina Allah su Allah yana kan al'arshinsa a saman sammai guda bakwai amma duk inda wani abu yake Allah yana tare da shi da iko da ilimin sa zai iya taba komai kuma ya san komai kafin ya faru lokacin da ke faruwa da bayan ya faru kuma zai iya halaka mutum ko ya daga shi yadda yake so subhanahu ta ko shine tarayyar daza shi Allah ya ce wa huwa ma'ahu malaka cewa bin ilmi Allah na sanar da su a dukkan abin da ciki musamman lokacin da suke kunzigewa suke kokarin sun warware laifin da suka yi sun hada laifuka da yawa domin sun wanke mai laifi sun kuma jefawa mara laifi kuma sun kai wa maza su lama karya, ba su kalli Allah ubangiji ba su kwan Allah ba ba su ji kunyar ma Allah ya yana kallon su yana lissa abin da suke yi ba shi ta Allah yake cewa yake musu kalubale yake musu narko wa kana Allah ma ya'maluna muhita Allah yana kewaye Idan abin da suke aikatawa ya kyale su ne kawai saboda talala irin ta subhanahu wataala amma sun da abin da suke kasan talala a daure eh, ainihin dabba kuma a ba dogo da igiya ta ta ta zagaya abin da suna ce da kama a da take sai ta je wani gezi sai da shi a sha ɗaura take inda dai ƙarshen da ke ta gare za ta ƙara da fidda an fatso ta ta dawo baya ta haka Allah ce masu ne irin wani zai Allah yana kallon su na jin su ya kyale su kawai domin ranar cikar dubun su mutu ba Allah ya shi gafarta ma Allah ya ce a antum haula ya zantum annahum fil hayatid dunya kuma ya zulla annahum al qiyamah amman yakunu alaihim wakila shi ma nan daga ji akwai kusata daga Allah subhanahu wa ta'ala yace ha antum haula da kuna ku wayannan mutanen wanda suka dinga jayayya ga ƴan uwansu musulman ake magana ba ma kafiri ba wanda suka dinga kare da mu jadaltum anhum kun ba su kariya fil hayatud dunya anan rayuwar duniya kun kare su anan rayuwar duniya haka ne eh haka kun yi abin da kun kare su anan duniya to fa man jadalullah an yawmal qiyamah waye kuma zai jira na alkiyama ya tsaya ya kare wannan masu laifin a gaban Allah waye isa an manya kuma alaihim wakila ko kuma zai zaman to wakilin su ya dinga kula da al'amarin su ma an kama su ya dinga kula da su ko ya dinga kula da iyalansu ko wanda dinga ba su su kariya ta musamman waye isa ranar alkiyama to a yaƙun a yaƙun ya Allah ji Allah sai da gita Allahumma la mujadil arhum bil qiyamah ya Allah ba mai ba su kariya ranar alkiyama wala wakil ba wakili ba wanda ne fito ce zan yi magana a maimakon su ko zan ba su kariya mu ko zan kula da bayan su ko abin sana da alfiya ba haka kuma amfanin ba badubare mai amfanin eh, kai kyautar da za ka koma da shi ke kufa ake cewa ka je ka kare sau amma kuma gobe inda ake bukatar kariyar ba abin za su iya yi malai ke cewa ta abin cewa wannan ayar suna shirye da mu zuwa ga mutum dinga auna abin da mutum yake iya hasashe zai samu na alherin duniya to ya dinga auna shi da abin da zai samu idan ya bar umarnin Allah ko ya aikata abin da Allah sun yi ya ana da kuma abin da zai rasa na ranar lahira kamata ya ka dinga gaya wa kanka ka ce wa ranka ha an tarke amrahu kaslan yanzu kin bar umarnin Allah dan kasala dan sakaci dan jin dadi to menene amfanin da zaki samu a nan duniya wani irin alheri ki karasa a lahira inda kai sallah ko in kai azumi ko in kai sadaka wani irin alheri zaka samu in kuma ba kai ba wani irin bala'i zaka samu sai ka auna shi da jin dadin duniya da jin dadin duniya nan sa matawan kalilun ne dan kankani ne zaka ka zaɓi jin dadin duniya ka yi ƙarya ka yi cuta ka yi zalunci ka yi zina ka biya bukatar kanka to ka auna shi da zai biyu bayan wannan aya haka take gaya ba ku nan gashi kun zo kun kare sa nan duniya kun yi dali kun ba su kariya to in an jirga ba ki a kun tun me za ku iya yi to kaga an baka ma'auni da kawo za ka yi laifi ko za ka yi abin da za ka gaya maka yana dan maka kwanto yana maka kai ce to wai in wannan abin me zan me zai faru a gare a nan duniya to kuma na lahira ba me zai faru a gare sai ka auna ka gani da gani ba da gani ba tambaya da ake tago da gani ba tambaya ka san cewa abin da yake na duniya lallai ne tuba da mantuwa sai da abin da yake na lahira duk abin da za ka aikata na lai ka kalli wannan duk abin da za ka kasa yi na alheri ka kalluwan wannan yanzu zan huta zan biya ki zan yi ka zan yi bacci to sallan nan da tashi ne ita ko bai zan samu shi wannan baccin yaushe zai kare zuwa karfe bakwai ko karfe takwas ko karfe tara ya kare jin daɗin ya kare kuma da basu kuma da wajen aiki da ya sha wahala to hutun alkiyama ba inda ka tashi kai sallah da dare ko kai sallah asuba a kan lokacin ta hutu ne mara iyaka ba shi da karshe to kaga dole ne mutum ya zanto yana auna sai kuma Allah ji ya bada ainihin wasu ma'aunai sai ya ba da wasu jimloli guda uku ayoyi guda uku waɗanda a kansu ya kamata a gina irin wannan matsalar a da ta ce ya kama kamar kasar ayoyi ba kai magana ayoyi na ƙarshe a wannan babu a wannan siyakin da Allah ko ayoyi Allah ya dawo da al'amarin ya koma kan daidai ya kamata ku yi kaza tun da an gane an yi matsala kaza an yi kuskure kaza an yi laifi kaza Allah ya yi fada Allah ya yi fushi Allah ya yi gyara ai kaza to yanzu Allah fara da ta'ala yana so ya gaya wa bayansa ta to ga ka'idoji dan kar mu ƙara komawa da ku gidan jiya ku ƙara yin abin da na hana raina ya bashi in kama ku to ku kula da wannan abubuwa kuma in yi amal su'a a wajen da nufsa sun mai sarfi Allah Allah ya وما يكتب إثما فإنما أخفو على نفسه وقال الله عليم حكيما وما يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد له كان إثما مبينا أعوينه لا أخو مقوة جنا مغنى أكن وين نعوذ نفرقه بريئ فلا تيجي وأن دواء أيكة مبينا أيكي ko ya zalunci kansa wanda biya da mummunan aiki ko ya zalunci kansa ثم يستغفر الله كم من يني مغافرة الله يجد الله غفورا رحيما زي سامع الله أجد إن دي إني مش فدي سامش وفع الله باشا مش كافا سامش نجد سركي نحن شغالنا تركي يعني كيف فاض يعني كذا يعني بإذن جد سؤال الله شغال جوا ba shi da mai gadon ƙofa, ba shi da sikiritin kofa in dai kai ne mai shiga wajensa da zuciyarka su zai buɗe maka ƙofa. ko ba ka kuɗe take za ka shiga shi ne ya jidin la'a makurar rahima zai samu Allah mai yawan gafara mai yawan rahama a na wata in kai laifi kun abin da Allah ke so ka ce da zuciyarka ba ta baki ba ya Allah na yi laifi Allah ka yi ألا تنكوت هذا يا على نزل سكينة يا غفور يا رحمن يا رحيم ألا تغفر كام ألا تغفر كام ألا تيادم ألا تصاني بكم يا رأى سكينة أبناء الله حتى ألا يشمتك أنك عنده ومن يعمل السوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجب الله أفور رحيما شين ما لم يكن إن الله تعالى موجود للمغفرة ألا أنا خانئ yana nan available don gafara da rahama duk lokacin da aka neme shi da neman gafara da neman rahama to yi ready bana ala zai baka abin da kake nema wanda ya kata mummunan aiki ya zalunci kansa domin in kai in kai mummuna aiki kansa ka zalunta kan ka zalunta abin da shafi kake kadai ne kawai yanzu ake magana in baka jefa wannan fim ba kenan to in dai kanka ka zalunta to Allah ubangiji a shirye yake al ne ar ne yana karba yana haba haba duk wanda ilimi ya farsa inda an da azame shi yana mara balale wanda shi kai da farko ko kaida ta biyu ko kaida ta uku wacce Allah ubangiji ya kafa wa bayansa domin a warware wannan damuwa gaba daya sannan a ƙarshe yau manzara sallama wata nasiha irin da ake cewa babban nasiya wata babban danniya aka annabi kirari aka gaya masa ni'omin da aka yi masa aka jinjina masa saboda mai dan a wanke wancan damuwar da aka yi ako haka Allah yake wa masoyinsa badaɗinsa shugaban halittar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za mu san Allah da ayoyi masu zuwa idan Allah da mu Allah Allah kalli ibadojinmu kuma damuwar da muke ciki da muke ciki Allah sun ya fi mana kare mana ba mu yi kun gyarawa Allah ya ke sa wannan